Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa A jamhuriyar Nijar kungiyar masu noman iraruwan zamani ta kaddamar da shirin samar da wadataccen iri a yankunan karkara da nufin share hawayen manoma a wannan fannin inda a 'yan shekarun nan illolin canjin yanayi ke haddasa koma bayan amfanin da ake samu a ƙarshen damuna. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin a mai Sulamu Mini Barma ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoma da masu sai da iri ta jamhuriyar Nijar. inda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Ni sunana Alhaji Isu Mai Zama, eh, ni ne president na kungiya manoma da masu sai da iri na Nijar. Eh, wannan kayayyakin kama hurin eh, mu shine mu zamanto na farko da inda an kace iri a nan kasar Nijar kenan da noma shi da yada shi shi zamanto mu zama na farko. To sai mun samu hulɗa da wannan proje wanda aka ce ma ESSD Sahel. system integrated de semas mun ka yi convention da su na yadda za a kan iri har cikin ƙauye wurin talaka iri da su takin zamani duk kayan noma na kwarai yadda eh, za a kan su wurin talaka wannan ko na gani eh, wannan shago ne na sai da iri wanda za a ɗauka a kai ƙauyuka wanda aka yi ɗauka da wani wuri a kai wani wuri yanan bayan shi kuna gani ga injina nan kuma masu ƙawa uku shine kuma za a ɗauka wannan taki da irara waɗanda za a je da wannan kasuwar zuwa wannan kasuwar shine muke sa tsammanin kenan an kusanto kama eh, iri na kwarai ingantacce kusa ga talaka ba sai ya tashi ya tai sai gari da aboki ba eh, daga bakin gidan shi ma zai samu shi sai iri na kwarai ya jaraba ana fuskantar karancin iri ne a karkara shi yasa kuka ga ya dace ku kafa irin waɗannan shaguna eh ana fuskantar karancin iri sosai ma tunda mai yawanci manoma ko suna da kuɗin suna son su sa iri ba su san inda za su samu shi ba e kuma da fitu iri kama na irara waɗanda ingantacce waɗanda suka hito daga ma'aikacin na bincike waɗanda masu hankurin kwari wannan kuma masu gauka to mahi yawanci manoma ko suna da kuɗin su san inda za su za su samu shi na kwarai ba eh, iri yana da mahimmanci sosai har dai ga ƙasar mu kamar irin ta Niger to dan menene ake samun kamar in kun doka irin waɗanga kamar kart waɗanga na cellular na telefon har cikin ƙauye a ce shi iri kuma da adda mahimmanci ga manomi ba a samun shi can to cikin wannan yunkurin ne muka samu da haɗin gwiwa na wannan proje eh, muke son shi ma iri zamanto manomi bakin gidan shi in ma an yi ruwa zai tashi ya biya shago ya ɗauke shi ya ta yi gonar eh, kama eh, sanda ce guda mai buge eh, zomo uku ko hudu gashi shi zamanto dai iri ingantacce kaga mai sai da irin kuma ya zamanto manomi mai dan karamin karhi zai samun shi cikin 'yan sakuna kankana in dala 60 gare in dala 100 gare zai samu sai yannan kuma zai samun shi daidai lokaci tunda za a kan shi tun daga wuri kenan manomi ba sai lokaci ya kule ba yana akai ada kuma yannan waɗannan waɗanda za su da irin nan da masu tukin waɗannan injunan da masu hakon shagunan nan za a ba su horo na musamman yadda za su rika waye manoma kai na kusa gare su ga yadda ya kamata su yi da irin ga yadda ya kamata su yi da takin zamani duka dai kama abin da ake ce ma paketin technology alhaji iri suna ya tara kamar wani irin nau'in iri ne ke da kwai muna so a fayyace mana na wace irin maka ne eh duka irin rana noma wanda muke yi nan niger noma na ci hatsi wake dawa wani miyan guro duka to kuma akwai haɗin gwiwa da muke nan muna yi da kuma eh, kamfanoni masu irara waɗanga na noman rani duka su ma irara ne waɗanda sai mun jaraba mun gani suna da mahimmanci ga yanayinmu kuma suna da amfani ga manomanmu duka kenan a takaice dai duk abin da iri ya zamanto ana noma ga karkara duka in allah waɗannan irin ingantacci Eh, nan gaba kaɗan ba za su zama matsala ba a same su ƙauye. Idan an shafka irin wannan nau'i na iri da kuke son ku isar da shi zuwa ga al'ummomin karkara um, kamar zuwa wani lokaci za a iya cewa za a iya fara cin amfaninsa. eh kamar iri kamar yankun ɗauka iri na hace eh, yanzu alhamdulillahi game da ma'aikaci ne na bincike iri na hace ana samun iri mai kwana 60 ana samun mai kwana 70 wake ana samun mai kwana 45 duk kamar irin waɗannan irarran ne kuma waɗanda a da shimirin hori kenan kaga damanan mu yanzu yanayin ta ba wani daɗiya take ba mahi yawanci kwana hamsin kwana arba'in da biyar an yi ruwa eh, an tsaye da ruwa to mahi yawancin waɗanga irarran in dai sun samu kwana arba'in kwana arba'in da biyar cikin ɗanyi to in allah ya za a duba a ce tun tunda mahi yawanci su shagunan in an aje su kamar ga karkara an samu wani kauye an aje su Eh, ba a zahin ɗoka su kenan da ya zamanto kuma mahiyancin eh, manomanmu suna cin kasuwa ta kawai-kawai kowa sanda akwai kasuwa ta sati-sati to sai mun kai wannan lisahi a samu wannan injinan waɗanda ake yawo da su da kasuwa zuwa kasuwa kenan yan je wannan kasuwa kuma za a aiki da haɗin gwiwa da rediyoka na kawai-kawai wannan na karkara suna iya cewa ma kama ranar kasuwa kaza gari kaza ana zuwa da irara a faɗa mutane kenan kaga in manomi ya tashi da gidan shi zai tashi ya tai shirye wannan shi an mawar waɗannan injunan da kuka gani su ko da wani lokaci suna yawo ne cikin karkara da kasuwa zuwa kasuwa ko da gari zuwa gari don su samu su kai mutane iri na kwarai da sauran abubuwa na doma da Wannan tsari zai shafi wacce jiha kenan? Eh wannan tsari eh, yanzu dai eh, wagga fazi din zai shahi eh, jiha biyar a nan region biyar. shine cewa da tilibiri da yamai da doso da tawa da agadas masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu alhaji yusufu mai zama da kuma wakilin ya mai sulamu mini barma sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikinmu uwa arziki.